alan kata boye alan boye boye ba ya ce ba muna furci kunin kanwa dan dan dan dan dan har dai in shiru kar su wa ce da su nake wai tuwon shinkafa hmm. walai wannan sauran wani ɗawagen rashin kunya ni zai zai jinin nan na kallon shi ina ma dai ya kawo mana nama ko da ɗan naman kayan ciki ne ma dai mu ɗan samu mu ɗan ɓararraka a sa a cikin miyan nan yau ba da alama miyan kurɓo fa za mu yi Allah ya bada sa'a kaga yanzu aikin ma nake yi ban ma kammala ba gaskiya mai gida ka zo tukunna ni na gaji da wannan tsinta gaba ɗaya wuyana sai ciwo yake dai ni na gaji ya zo ya daina kawo mana irin wannan abinci gaskiya ba na so ba duk mutum ya biya gaji yanzu ya za a yi nan samu min kuɗi wani a cikin gida. bayan baka zo ba na jira ka na jira ka baka zo ba awakin gidanmu sun ci cinye akuya kuma sai ya ci bulo eh ba ka kika zo ka ci ba Allah ba mu kuɗi me haka da Allah ka daina ni na gaya maka ba na son irin wannan abin duk da na san kana yi na ce ina son ka kana so a hana ni kai ne wane ne iyaye na mana gaskiya ni ka daina in kana so mu shirya ni ba na so masu sadanewa wallahi masu sadanewa ba abun da nake sha ba abun da nake sha to ka ne tsu ka dai san yadda nake son ka don tsananin san da nake maka wallahi ba na so daidai da kuda ya fada a jikinka kai in mamacin kuda ne wallahi sai na kashe ta kai kai kai kai wallin matsalar hu ilan hazile mu zumbuɗi wani kawon bata mutuwa yi hari a kai ta asibiti kawai Ba ɗan layi tun da na kashe sauran ai shi ne da wani asarar ai gwara wani alaikum. Dauda. Malam Dauda. Waye? kare rage murya wannan, kare rage murya dalla, kare rage murya. Salamu alaikum. Waye wai? Ka ka rage murya dalla, kar kuwa ji dalla. kare rage murya dalla. kare rage murya dalla. A to ka zo kana mun wannan ihun kana bi na bashi ne? kare rage murya dalla. ka daina daga murya dalla to ba shi kake bi na a na zo da wun sirri ne sirri ne dalla to yana jin ka mm, za ka yi mun wani taimako ne dalla kai ai ni taimako na tun jiya ya kare dama a sati rana ɗaya nake taimako kuma ya kare kai ɗan iska ne hmm? mami nake kwana sama ya kamata da ka taimake ni taimaken nan la to ni me ka kawo ne na ga wani ɓoye-ɓoye kawai kake yi eh ɓoye-ɓoye kawai kake jini me haka hmm? me haka eh wallahi dai da ɗai ne ne ka san ne, wani tsara ne wani al'amuri ka san yana da kyau mutum ya kare haƙƙin matan shi so na biyo wani sauro ne eh. kawai sai zo ya zauna a wuyan matana to shine kuma sai na kashe sauran ok yanzu gawa sauran ne nan kenan ah shi sauran ya riga mutu amma yanzu da kan matan na wani yana yanzu na so ne da yake kasan wuyan mutum akwai irin su kashi-kashin nan yanzu asibiti ya kamata in kai ta ne ko wajen daurin targaɗe ne ko wajen gyaran ƙashi ne ko wajen tausa ne ko wajen gyaran fata ne shin yanzu da ka zo malam wa ka kira ne da shi eh, dauda to wallahi ni ban san ka ba kakka ƙara kiran suna na ban san ka a to na so kara mun kuɗi ne don kai ta asibiti ne kaga first aid ujila of action vigilante ok yanzu kan ya fita za ta je a maida mata eh before the treatment of the dog na kina kaunantar light. ni yanzu ban son ka jaza mun wani abu dan Allah ka dauki kanka ka fita ka juwawa dallan mun da dalo ba? ka taba jin da mutum ya dauki kanshi ne Allah to wannan kan waye kan matana ne wa matan matan waye matana matana to yanzu ni ka san ina aiki da jami'an tsaro kuma tarayyar mu da kai ba zan iya sa su ci ka ba amma zan kirga biyar in baka bar gidan nan ba kaga 'yan sanda sojoji mofol 'yan zarota 'yan kasteliya 'yan kowa sai na kira sun zo sun kama ka kayan kashin kai ba ruwa na da kai amma karka dan da 'yan drugs karka dan da ai kowa ma sai na hada ka da shi Me bi ma kwaya ka ba ta sha ka sare maka to amma an kudin ne. kudin me Allah ta kaba mun gida ina waya don in samu ko wayanka da data ne lalla me za ka yi da shi zan dan hau tiktok ne sai sai mun bashin kuɗi yanzu ba za ka wuce bare kenan jira ni bare Allah shirye ka ka fara tiktok